This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro, Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Masi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar wannan rana ta Litinin 16 ga watan Satumba na 2024. Da fatan an wayi gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Aisha tsohon shugaban Amurka kuma a yanzu dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake tsallake rijiya da baya da yammacin jiya Lahadi lokacin da wani dan bindiga ya yi yunkurin halaka shi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sake kira ga kawayen ukraine na yamma da su amince ma ukraine ta kai hare-hare kan wuraren soja da ke can cikin rasha sannan shugaban iran masud farashken zai halarci babban taron kungiyar kasashen brics masu ja da yammacin duniya a rasha a cewar kafin labaran gwamnati to kanin labaran kenan A cikin shirin kuma za a ji cewa matatar man dangote ta fara sayarwa kamfanin NNPCL tataccen man fetur kamar yadda kamfanin ya sanar. Ta yaya wannan ci gaban da 'yan Najeriya suka dade suna dako zai kawo saukin farashin man? saukin da za a samu kawai shine na dauka daga matatan shi mai yiwuwa na rarraba shi zuwa wurare daban-daban kusurwoyin da suke a kasan nan ya danganta shi danyen mai a ina ya samo shi ko kuma a inda ya samo shi a nawa ya sai sannan shugaba bola tinubu ya ce gwamnatinsa ta cire tallafin man fetur ne da zimmar farfado da komadar tattalin arzikin kasar ko menene mahangar masu sharhi akan tattalin arziki a kasar karin farashin man fetur ya ƙara mushi tsadar rayuwa ya ƙara mushi matsalolin yau da kullum saboda haka wannan maganar cewa a ce zai kawo hannayen jari a cikin ƙasa to gaskiya mutanen najeriya ba za su gamsu za a ji ƙarin bayani a cikin shirin kamar kullum a duk rana irin ta yau litinin sarfilo hashim gumel na nan tafa da wani sabon shirin ciki da gaskiya wanda a yau ma kamar a makon da ya gabata zai ci gaba da nazari ne akan takaddamar da ta biyo bayan kisar gillar da aka yi wa marigayi sarkin gobir a watan da ya gabata amma duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran a karo na biyu cikin makonni tara tsohon shugaban amurka donald trump ya tsallake rijiya da baya a wani yunkuri na kashe shi na baya-bayan nan ya auku ne da yammacin jiya lahadi a filin wasan kwallon gab dinsa da ke west palm beach jihar florida a cewar hukumomi jami'ai sun ce trump dai bai ji rauni ba hasali ma jami'an tsaron da ke kare shi sun bankaɗo tare da riga maharin buɗe wuta kafafen yada labarai da dama ciki har da associated press da new york times da kuma fox news sun ruwaito wasu jami'an tsaron da aka saka yi sunayensu na cewa mutumin da ake zargi shine ryan wesley root mai shekaru 58 daga hawaii jami'an sun yi bayani bisa sharaɗin saka yi sunayensu saboda ba su da hurumin yin bayani kan al'amarin wanda har yanzu ake bincike a kai saɓanin yunkurin da ya gabata na yanzu bai faru yayin da talabijin ke yadawa kai tsaye ba kamar harbin nan na ranar 13 ga watan yuli mai ban mamaki inda trump ya auna arziki a wancan yunkurin trump ya ji rauni a kunne kuma wani wanda ke bayan trump a wurin taron ya halaka 'yan kwanaki bayan nan ne trump ya amince ya zama ɗan takarar shugaban amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican an dai damƙe wanda ake zargi ryan root jiya lahadi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sake kira ga kawayen ukraine na yamma da su amince mata ta kai hare-hare kan wuraren soja da ke can cikin rasha musamman ma filayen jiragen yaƙi bayan wani mummunan hari da rasha ta kai kan kharkiv tsararren matakin soja ne kawai zai iya taka birki ma wannan ta'addancin wato makami mai cin dogon zango da aka da ka iya ruguza bataliyoyin rundunar sojin saman rasha a duk inda suke a cewar zelensky a jawabinsa na kulle yomin ya ƙara da cewa muna jiran a yanke shawarar da ta dace musamman daga amurka birtaniya faransa jamus da italiya tun da farko wani ban mai linzami da rasha ta sako ya faɗo kan wani ginin zaman iyalai a kharkiv na baya-bayan nan a jerin hare-haren da ake kaiwa kan wannan birni na arewa maso gabashin kasar wanda ya tayar da wata gobara wadda 'yan kwana-kwana suka kashe. Shugaban Iran Masu Pezeshkian zai halarci babban taron kungiyar kasashen BRICS masu ja da kasashen yamma a Rasha a cewar kafan labaran gwamnati. wadda tarwaito jakadan iran a rasha na faɗi jiya lahadi a daidai lokacin da ƙasar shi ke zaman ɗarɗar da ƙasashen yamma saboda haɗin gwiwar soji da ke tsakanin ƙasashen biyu ranar talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce rasha ta samo makamai masu linzami daga iran kuma da yiwuwar ta yi amfani da su a ukraine cikin 'yan makonni masu zuwa haɗin gwiwa tsakanin rasha da iran na yin barazana ga faɗaɗɗen tsaron turai a cewarsa to kafin ibrahim ya karanto mana sauran labaran za mu kawo muku rahotonmu na farko daga jihar ikon najeriya inda wani sabon rikici akan farashin man fetur tsakanin kamfanin dangote da kamfanin nnpcl ya kunno kai bayan da kamfanin na nnpcl ya ce dangote ya sayar masa da kowane litar tataccen man fetur a kan farashin kuɗi naira da 898 farashin da matatar dangote ta ce ba haka lamarin yake ba kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilinmu a lagos babangida jibrin ya aiko mana rahotannin da ke fitowa daga matatan man fetur ɗin kamfanin dangote da ke lagos na cewa kimanin tankunan dakon man fetur na kamfanin nnpc kusan 300 ne suka fara dakon man fetur domin sayarwa a gidajen man fetur daban-daban da ke najeriya fara sayar da man fetur ɗin a ranar lahadin nan ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin kamfanin na dangote da kamfanin man fetur mallakar gwamnatin najeriya nnpc dai ta dage cewa ita ce za ta sai da man na dangote dangote ga dillalan man fetur masu zaman kansu abin da ya sa jama'a da kuma dillalan man fetur din ke zargin nnpc da neman yin zagon kasa ga kamfanin na dangote a kokarin sa na samar da man fetur akan farashi mai sauki da kawo karshen karancin man fetur da ake fuskanta a cikin gida zargin da kuma shugaban kamfanin na npc ya musanta alhaji abakar muhammad na baban yawo wani mai gidan mai ne mai zaman kansa a najeriya abubuwa abin ce mu shi da yan majalisa da shi kuma shugaba tinubu da mataimakin shi wanda suka ba da dama a sayar mu da dangote a kurkuku don ya tace kuma ya sayar amma yanzu bita da kulli da suke so su mishi wai ba zai sayar ma da masu gidajen mai ba wai sai ya bi ta hannun NPC su NPC ne mai suka yi ma mutane shekara nawa muna wahala mutumin nan abun shi dama duk mutumin da yake da tunanin goma biyar ya je ya tsaya dangote ya sayar mishi mai ya zo domin mu samu saukin wannan hali da ake ciki yanzu haka dai NPC ta ce tana sayan man na dangote ne a kan kuɗi naira ɗari takwas da casa'in da takwas kan kowane lita abin da ke nuna cewar farashin man a gidan mai ba zai gaza naira ɗari tara ba kenan ko da kuwa a nan birnin Legas ne za a sayar da man fetur din ballantana kuma wanda za a yi dakonsa zuwa wasu sassa na Najeriya musamman ma dai arewacin kasar Dr. Dauda Muhammad Kwantagura masan tattalin arziki ne da saka jari a kasar wanda kuma ya shaida min cewa ta leko ta koma ne ga 'yan Najeriya da ke fatan samun sauki sauki na man fetur a cikin gida. To idan ya sayi da arha to ba mamaki a samu sauƙin man da ya tace idan kuma ya sayi da tsada to kaga tsadan da kuma wasu kuɗaɗe na ma'adinai da kamar yadda muka bayani dole zai kara su a cikin farashin shi da zai sayar kaga su kuma yadda za su saye su ma sai sun ɗora nasu riba amma dai muna sa rai din a ita gwamnati mai yiwuwa idan ta so a samu sauki za ta iya shiga wani yarjejeniya da shi kamfanin na ganin cewa mai yiwuwa ta sayan mashi da ɗanyen mai ɗin cikin cikin rahusa kamfanin matatan man fetur na ƙasa npc wanda ke da matatun man fetur guda hudu da kuma dafot dafot a jihohin ƙasar daban-daban ya kasa sarrafawa da kuma rarraba man fetur a cikin gida na fiye da shekaru ashirin da biyar sai dai ya siyo man fetur ɗin daga ƙasashen ƙetare a inda kuma ake ci gaba da fuskantar karancinsa a cikin gida to sai dai a daidai lokacin da nake kammala rubuta wannan rahoto wata sanarwa da kamfanin dangote ta fitar ta musanta rahotannin da kakakin kamfanin kamfanin nnpc mr olufemi sonaye ya fitar da ke cewa sun sai man fetur din ne akan kowace lita kudi naira ɗari takwas da casa'in da takwas daga kamfanin dangote sanarwar da kakakin kamfanin dangote anthony cijeni ya fitar na cewa sun sayarwa kamfanin nnpc man fetur din ne da kudi dalar amurka sai dai kuma sun ba da tabbacin cewa farashin da suka sayarwa kamfanin na npc bai kai farashin da take saye daga kasashen ƙetare kari ba baban yaji firayin murai Amurka daga Najeriya. A gaida na mutan Iko. Muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu ga labaran ƙarshe ƙarashen labaran duniya. To Aisha an sake danganta tsabar son abin duniya da kuma rashin imani da ke karuwa tsakanin matasan Najeriya da yawan garkuwa da mutane ko kashe su don neman kuɗin fansa kamar yadda za a ji a ƙarin bayanin da wakilin sashen Hausa Muhammad Ahmad Dan Asabe ya samo game da yaron nan ɗan shekaru goma sha bakwai mai suna Awe Jeremiah Paul wanda kwanan nan ya sace wata abigyal damilola a garin lokwaja ya kashe ta ya ciccire sassan jikinta sannan kuma ya karbi kudin fansa daga wurin iyayenta kakakin rundunar 'yan sandan jihar kogi sp william aya ya gaya ma wakilin namu cewa baban ne ya kawo kara da cewa akwai namban da ya kira shi yana cewa cewa aka sace yarinya ne ana bukatan kuɗi daga gurin shi sai ya kawo rahoton ma shi kwamishinan ya tsanda na shara koki sai aka yi aiki kuma muka kama wannan yaro wanda ya aikata wannan ba kuma ya karbi kuɗi dubu ɗari hudu daga iyayen yaniyan a bayan yari ya kashe ta wanda ake zargi da aikata laifin wai jeremiah paul wanda ya ce shi dan asalin karamar hukumar kaduna ta kudu ce ya ce yayi yi nadamar aikata laifin sannan ya bayyana min yadda ya yi garkuwa da kuma hallaka ɗalibar a yayin da nazanta da shi yana rike da kokon kan margayar cikin bakin laida Zina na abin da na yi saboda kudi ne kuma advice zan ba ma parents abin da yaran su suna nima su ba su kai su bar yaran su je suna bin mazaje domin haka abin suna yi suna nima kudi. Me yasa ba za ka je ka koyi sana'a ba ka shiga wannan harka? Ni am desperate for more shasa na zuna yi wannan abu kuma ina regret abin da na yi. kana da nasara abin da kai na regret kai mun bayani me ya kai ka ko ka da ita mu hadu so na caji na ta up ta zo ta sami ni a filili nnpc lokuja na zuna siya codeine da sprite suna bata tasha da muka yi kusa da gidanmu hankali hankali ta fara jin barci kamina kai ta cikin uncle da biri kusa da wuri na nike so wuri na strangle na nata sina jata zuwa bush shine kawai na dura hanta da kafa da waya suna cire wasu part da an faɗi mu in cire shi na webe na shi zuwa ibadan To a gaida ɗan Asabe da wannan rahoton. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai mu na biyu kuma har yanzu dai akan batun man fetur din a Najeriya. inda shugaban kasar bola tinubu ya bayyana cewa sun cire tallafin man fetur ne domin ta da komadar tattalin arzikin kasar ta yadda masu zuba jari daga kasashen ketare za su shigo kasar ga ci gaban labarin a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar amurka daga abuja rukayya basha ta aiko mana Shugaban Bola Ahmad Tinubu ya bayyana cire tallafin man fetur da suka yi ya zama tilas ne domin hakan zai ba wa masu zuba hannun jari daga kasashen ƙetare damar zuba jari a Masar. Shugaban kasar ya bayyana hakan ne a lokacin buɗe taron bita karo na 17 da cibiyar bankuna ta CIBN ta yi a birnin Abuja. shugaban wanda mataimakin sa sanata kashim shatti mai wakilta ya ce matakan da gwamnatin su ta ɗauka matakai ne da za su bunƙasa tattalin arzikin ƙasar shatima ya ce duk da cewa matakan da suka ɗauka masu tsauri ne ya zamo tilas ne a gare su domin ta haka ne farashin kayayyaki za su yi sauki musayar kudaden kasashen ƙetare zai daidaita tattalin arzikin ƙasar ya bunƙasa kuma hakan zai jawo ra'ayin masu zuba hannun jari ƙasar sai dai 'yan najeriya na ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsu game da wannan matakai sunana Muhammadu Sani ta kai. Ni wannan matakin da Bola Ahmad Tinubu ya ɗauka ban ga alamar ya shafi rayuwata ba. Saboda Najeriya ƙasa ce mai arziki wanda kuma ba sai ƙasashen turai sun zuba hannun jari za ta samu arziki ba. Sunana Sufiyanu Hamisu dan Sokoto. Eto eh idan sun kasa hannun jari gaskiya abu ne mai kyau amma da fatan za a wa 'yan ƙasa aiki da shi. Ko yaya masana tattalin arziki ke ganin matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka a ɓangaren albarkatun ƙasa? Dr. Isa Abdullahi Kashiri masanin tattalin arziki ne da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe. A janye tallafin man fetur don a jawo mutanen kasashen waje su zo su zuba jari a Najeriya ya gamsar da talakan Najeriya ba zai gaba. Ga farko an yi Petroleum Industry Bill cewa za a samu wayanda za su zo su zuba jari a Najeriya kuma ba su zo ba. Sannan bayan haka a yanzu eh, dukkan abubuwan da ke gudana a cikin najeriya a talaka yana ganin ƙarin farashin man fetur ya ƙara mushi tsadar rayuwa ya ƙara mushi matsalolin yau da kullum saboda haka wannan maganar cewa a ce zai kawo hannayen jari a cikin ƙasa to gaskiya mutanen najeriya ba za su gamsu Farfesa Kabir Isa ɗan malami ne a jami'ar Bayero da ke jihar Kano. ba za a ce don ya tallafa man fetur ne kadai ya kawo hauhawan farashin shi man da kuma sauran albarkatun man fetur da kuma dai hauhawan ma farashin kayayyaki gaba ɗaya ba mai da farashin dela ya zama bai ɗaya shi ma ya ba da gudunmawa sosai shi dai wannan jalin telefon shi ne kan gaba za a ce kaso saba'in bisa ɗari na ƙarin kuɗin man fetur da dangojinsa da kuma sauran kayayyaki na masarufi shi ne umar abaisu. ganin cewa kamfanin matatar dangote ta fara aiki hakan ya sa na tuntuɓi bashir salisu shugaban dillalan man fetur ifman reshen arewa maso yammacin kasar akan inda hankulan su zai karkata wajen dillancin man da zai samarwa talakawan ƙasar sauki kin san mu 'yan kasuwa ne kuma man nan duk wanda ya kawo inda muka samu man mu za mu siya inda yake da sauki wanda za mu siyar mu samu wani abu so in alhaji aliko refinery din shi ya kawo za mu siya a wajensa in yana da sauki kuma NNPC ta kawo dama mu ita ce take kula mana da harkar kasuwanci muke jingine da ita wane ne zai kasance yana ƙayyade farashin ko kuma dai kowa zai sayar da farashin ne yadda ya ga dama. Tun da akwai PPRA su suke determining farashi na mai. To yanzu su ne suka koma regulators su ne downstream. Saboda haka downstream su suke ba da 'yancin farashi abin da za a sayo da ƙasa mai. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa nan da shekaru masu zuwa kamar yadda gwamnatin ƙasar ke ikirari. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. An gaishe ki Rukayya. To kada da sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci ashirin da kuma 31. Sannan za a iya sauraron mu a Nijar a tashar VOA Africa mita da 200.5 zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau za mu ɗora kan duba ta takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin gobe ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gomel A shirinmu da ya gabata muka fara duba takaddamar da ta biyo bayan mutuwar marigayi mai martaba sarkin gobir Alhaji Isa Muhammad Bawa. Tun farko dai 'yan bindigar da suka yi garkuwa da sarkin sun nemi a biya su kuɗin fansa har naira biliyan ɗaya kafin daga baya a sasanta kan naira miliyan sittin da kuma baburan hawa. To sai dai bayan miƙa wa 'yan bindigar abin da suka nema sai labarin kashe mai martaba ya biyo baya. Ƙungiyar haɗin kan gobara ta Najeriya ta nuna rashin jin daɗinta game da yadda hukumomi suka bi lamarin wanda har ya kai ga mutuwar sarkin yanka mai daraja na gobiyar Ga shugaban ƙungiyar Ibrahim Alhassan gobiyar Wallahi mu babu wani bukatar yau da tafi wannan gare mu. In akwai bukatar abin da gwamnati za ta yi mana shi za ta nuna mana cewa lalle da gaske take ta yi yayin wannan abin da ya faru. Amma yanzu ai duk magana ce ake magana ce kawai ake yi kuma kamar yadda mu muke ɗauka inda aka yi maganan nan ake ka tun da ba wani abu da aka yi game da wannan abun daɗin daɗa daɗa bayan ma duk wannan ta'adi da aka yi min abu nan har yanzu ba ban mu samu zaman lafiya ba a gida daga lokacin da aka kashe shi har zuwa yanzu akwai ƙididdiga na mutane da aka ɗauka a cikin ƙasar nan tamu sun kai wajen ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu kuma ba fata har zuwa ga yau ga jiya an ɗauki waɗansu mutane daga ɓangaren mu mu abin da muke ɗauka ma gaman ba ta da wani interest game da matsalar mu wallahi ba ta da in mata ce tana yi mu ba mu gani a ƙasa ba Alhaji Ibrahim kana nufin gwamnatin jihar Sokoto ko kuma gwamnatin ƙasa baki ɗaya kake magana ai maganin kafin gargida gida za mu soma za mu soma da gwamnatin jiha idan gwamnatin jiha ta ga abin ya fi karfinta ai sai ta nemi taimako da gwamnatin tarayya kuma ga in gwamnatin ta tun da abin nan eh, ya wuce ma karfin mu kaɗai abin nan biya shafi ƙasar nan wannan matsalar duk ta tarda da ƙasar nan yanzu ma in mun ce ma ba gwamnatin jiha ma muke son ta ɗin ai federal gwamnatin ya kamata a ce ko don eh, ƙasa ta san cewa eh, an yi wani abu ai gwamnatin tarayya ma kamata a ce yanzu ta yi taking over wannan issue domin suke da security ai jihohi ba su da security eh, ba su da sojoji ba su da 'yan sanda sai dai abin da ba a rasa ba amma ai mm, ga inda masu authority din sun kasa kasa amfani da su don a samu zaman lafiyar da ya kamata ko a yi rikabarin ɗin eh, eh, eh, dawo wannan bawan Allah babu wani mataki da ake ɗauka kasan abu ne mu duka dai gwamnatin zance ko wacce tana da nakalaki. To sai dai a daidai lokacin da iyalai da 'yan uwa ke karɓar gaisuwar ta'aziyar marigayen. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir ya ce gwamnatin Sokoto na murna shahadar da ake yi wa marigayen fata. Muna wannan ta'aziyya gare ku mai girma kan tomin karamin kwamiti ta sabon birni, ciyaman na faci na sabon birni, sarakunan mu, dattijan mu, malaman mu, sarakunan mu gaba daya, matasa maza da mata dukkaninku mai girma gwamna yana yi muku ta'aziyyar rashin wannan sarki namu da muka yi baki daya alhamdulillahi ba a farin cikin mutuwa amma abin da ya faru da sarkin gobe abin farin ciki ne abin gugun gaba ne abin alfahari ne because tun lokacin ba jangwarzo ban san wani sarki ba wanda an kai wanda ubangiji Allah ya ɗaukaka daraja ta yi bayan ya rasu wanda duk duniya ta san da rasuwa ta kuma duk duniya ta haɗu tana mai addu'o'i tun ran da an gaske biyu sarkin gobe ya jan hankalin duniya ya zama gaba ɗaya babu wata magana babu wani kasuwanci in ba magana ta ba duk ilahirin duniya ba wai maganar najeriya ba ko sokoto ko nuni. duk ilahirin duniya kuma radda ubangiji allah an ka ce ya amshi rainai an ka hito an ka faɗi duk ilahirin duniya ba wai ƙasar gobir ba ko nan gobir ta najeriya ko gobir ta nijar a'a duk ƙasar duniya ko da mutum ba da kare ne ya raja a wajen yi sarkin gobir addu'a duk rayuwar da aka so ta duniya ba ba harkon rayuwa ba mai kai ko mai ka zama a ka kai a ka tafi. yadda ya tahi nan bawon kama shi aka yi aka tafi da shi ya rasu da hannun 'yan ta'adda wannan shahada ta yi ko babu komi an ka tsaya nan muna kyautata zato ga ubangiji Allah zai mishi rahama na biyu kuma addu'ar da ya samu kuna kallo sallah sallah sallah sallah ba a yi wani ba mutum nan Najeriya kila ban san lokacin sardauna ba amma dai ban sani ba ko sardauna sokoto amma ban san wani mutum ba wanda ya rasu ya zama sallataye na ƙasa hausa inda ba ƙasa hausa ba da nan saudiya bauchi zaria a kaduna kano maiduguri ina ne kuna mamaki da sokoto ba an magana masu kudin gida ce babu kameru da chad babu inda ba a zo an kamar sallah ba bayan bayanan so wannan abun alfahari ne ga zari'a ta yi abun alfahari na da ƙasar gobe kuma ya ƙara kamar rebranding ko sabunta tarihin gobe ya ƙara kuma ɗago da martaba gobe bari gane da aka mashi bari gane da mutu a'a ai abubuwan da suka bai ba din wanda an kai canda wanda ba a ko maganar ta amma sai ga ta zama subject of discussion duk ƙasa duk duniya muna wanda ka da tiktok ko da babu magana ga irin facebook da tiktok muna tsaya muna kallo muna gani da aka ta muhawarori ana ta muhawarori ana ta faɗin maganganu da wanda faɗi daidai da wanda bai faɗi daidai ba amma abun alfahari ciki dai addu'o'in da an kai kuma babu da za a yi addu'o'in da an kai da Allah ya isa da Allah ya isa da Allah ya isa ya zama waɗanda sun kai wannan abu Allah ubangiji zai kyale su ko waye ko wane ne ko a dole ubangiji sai ya ɗauki mataki game da bakunan duniya na musulmi kai har wanda ba musulmi ya magana kan sarkin gudan To Allah ya kyauta yanzu kuma sai mutumin da aka ambaci sunansa tare da alakanta tashi da 'yan bindigar da suka yi sanadar da rasuwar marigayi mai martaba wato dan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza. To abin da ke faruwa ai a matsayina na musulmi lokacin da muka yi magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Horar Aminu Boza billahi zina ina ilaha illa huwa ban taɓa sani ina da wata hulɗa da ɗan ta'adda ban taɓa sani ina da wata hulɗa da koda mara gaskiya ba kai koda a yi rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taɓa yi ni ba saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da ya ce billahi da la ilaha huwa ya ƙare magana ta riga ta ƙare kana matsayin ka na musulmi ka san tsakaninka da kai da Allah so kaga ita wannan ita ce final ita ce rantsuwa idan kace billahi da zila ila ila kayan rantsuwa guda uku gaba daya dama doka qur'ani a ka qur'ani a hannu dama wani abu ne wanda kotu ta yi wanda domin a ba da tsoro amma wannan rantsuwa wadda ka faɗa da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a dama duk mutumin da ya ce wallahi tallahi billahi da zila ilaha illahuwa ya riga ya ƙara rantsuwa da ubangiji na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayi ne na musulmi ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahuwa ya riga ya kare ta wanda yake shi Allah shi ne mai hukunci ga kowane al'amari to kaga tun magana ta da kai magana da fara yi kenan na cewa billahi lazi la ilaha illahu ban taɓa sanin na wata hulɗa da san ta'adda ba ban taɓa sanin na yi wani haɗin baki da ta ta'adda ba musamman ma ni billahi lazi la ilaha illahu yadda ban son shedan wallahi haka ba ni son dan ta'adda har abada kowa ne ne billahi la ilaha illa huwa na biyu dan ta'adda sun kira ni ta waya na cewa za su kashe ni sun kira ni da wayar sha'ibu gwanda gobe rabin ya bani waya da kan shi tuji ya ce idan ban daina abin gaɗin su ba na sai mota na sai mota don a kashe su na ba da kuɗi don a kashe su na ce ma gwamnati ba ni sulhu da su saboda haka idan ban daina ba na hito kamar tsara na ce ba ni sulhu saboda haka idan ban daina ba su ma za su kashe ni wannan magana mun yi ta da wai sha'ibu gwanda gobiyar kuma lokacin da muka yi wannan magana na sanar da jami'an tsaro ga abin da ga abin bandis ke nema na da shi wanda daga cikin jami'an tsaro ma akwai wanda ya bani shawara na cewa in rage maganganu da sauransu ko dan iyali na wanda wannan jami'an tsaro yana nan da rayoshi, kuma yana nan har yanzu yana aiki har yanzu yana nan yana sabin a matsayin jami'an tsaro shi da kai ne bani shawara ce in rage saboda domin iyali na so kaga duk wanda kake haka duk mutumin da ya samu kai ne cikin wannan wannan ni dama na faɗa maka tun fira nan da farko da yan jarida na faɗi cewa ban yi mamaki ba duk mutumin da kake faɗa da shi to dole sai ya faɗa da kai duk mutumin da kake siyasa da shi kuka yi siyasa har dai yana ganin shi ne babba a matsayin siyasar da kake yi to shi ko koyaushe abin da zai nema ya za a yi kai ko ka koma baya wanda idan Allah ya gaba da mutum to har abada Allah ba zai mai da shi ba. Masu sauraro Ƙungiyar haɗin kan gobara ta duniya ta bakin shugabanta Ibrahim Alhassan Gobir na kira ga a gudanar da bincike da kuma nemo gawon mai martaba don a yi mata jana'iza mai daraja. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Nasara da Miyalin Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. An gaishe ka abban Iro kafin mu karkar shirin masu sauraro ga Ibrahim da labarai a takaice. To a takaicen tsohon shugaban Amurka kuma yanzu dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake tsallake rijiya da baya da yammacin jiya Lahadi lokacin da wani ɗan bindiga ya yi yunkurin halaka shi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake kira ga ƙawayen Ukraine na yamma da su amince ma Ukraine ta kai hare-hare kan wuraren soja da ke can cikin ƙasar Rasha. sannan shugaban iran masu peresken zai halarci babban taron kungiyar kasashen bric masu ja da yamma a rasha masu sauraro da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu sai kuma zuwa can an jima ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawi da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu mr charleston ni aisha ma'azu nake cewa Kuni lafiya.